hijira 1447 wanda kuma daidai da 26 ga watan janairu miladiya 2026 muna masallacin makarantar nurul islam ne da ke bisa titin nato a unguwar gwiwa a da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin jami'in tirmidhi wanda aka fi sani da sunan tirmidhi rahimahullah a cikin ci gaba da karatu muna cikin kitabu zaka babu buka ne da ke magana a kan zakan kuɗi zakan amfanin gona da kuma zakan bisashe za mu tashi babu na 26 ba ma ja a da kati a lazin araba wannan babu na magana akan bayar da zakka ga ɗan'uwa wanda ya fi ne ana ba shi zakka ko kuma ba a ba shi zakka darasi na 127 za mu gabatar cikin wannan daren da iko Allah imam tirmidhi abu isa muhammad ibn isa ibn saura al-buhi at-tirmidhi rahimahullah yace hadathana qutaybatu shine ibn sa'id ibn jamil ثقة ابن ولما نبه جسمي كما ثبت قال حدثنا سفيان بن عيينة فيما ثقة بن حافظ الفقيه عن عاصم الأحول آه، عاصم شين ابن سليمان الأحول آه، فيما ثقة بن عن حفصة بنت سيرين حفصة بنت سيرين تقوى محمد بن سيرين آه، إتما ثقة شيء ce a cikin malaman hadisi على آه، الرباب بنت سليق على الرباب بنت سليق اتبع رباب آه، ثقة شيء عن عمها سلمان بن عامر سلمان بن عامر فيما آه، شيل إذا رباب تشي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم سلمان بن عامر رضي الله عنه ita rabar cewa ya bulugu bihi magana ce ta rabar binti sulai da ya bulugu bihi da yammihi da yarwihi na nufin cewa hadisi ne marfu'un zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza aftara ahadukum wato idan ɗayan ku zai buɗe baki falyukdir ala kanku ya bude baki da dabino da wanda ya azumi abin da ya fi shi ne ya amfani da dabino wurin bude baki ya zama shi ne abincin farko da zai fara ci fa innahu barakatu domin dabino akwai albarka a ciki kuma na so a ci wuturi daya ko kuma uku ko biyar ko bakwai fa illam yajid tamran fal ma'u to an babu dabino to ya amfani da ruwa ya fara shan ruwa tukun fa inna hu tahurun ruwa kuma tsarkakakku ne a الصدقة al’almiski ne sadaka بنت wancan gaba wata gaba ta biyu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yin sadaka ga miskini a ba wanda ya biyo bara sadaka to sadaka tun an ba shi sadaka wahiya ala zai rahimi sintani amma in san uwan jini ne aka ba sadaka to lada biyu aka samu tun ga ladar sadaka wasu latin ga ladar sadar da zumunta malamai sun ci hadisi na farko cewa marfu'un ne eh, cewa umarni manzo sallallahu alaihi wasallam ya baya cewa qala idza afṭara ahadukum idan ɗayan ku zai yi buɗe baki kamar umarni ke nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa ko to ne suka ce wannan da'if ne cewa umarni ya baya sai dai aiki ne daga gare shi shi manzo sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi la min amrihi cewa ya kasance idza afdara fa innahu yufṭir ala tam in zai bude baki to da bai ke bude baki in babu dabino sai amfani da abin da ruwa amma cewa Umar umarni baya to cewa haka nan wannan zai ne to bangaren muhallin shahid na wannan hadisi shine bangare na biyu cewa baiwa eh, almajiri sadaka lada guda amma idan dan uwanka ne na jini ka baiwa sadaka to an baka lada biyu wannan ana magana ne ga sadakar nafila amma imam tirmidhi yana ganin cewa in sadakar nafila kenan to sadaka ta farin lafa in babu aula sai ya kawo wannan hadisin karkashin zakka wato sadaka ta farilla saboda haka dan uwanka na jini idan ka ba shi zakka da kake rabawa ta farilla to lada biyu ka samu ga ladan sadaka ga kuma ladan sadar da zumunta to wannan bangare na biyu shi sahihun ne qala wa fil bab a wannan babu an samu hadisi an zainab imrat abdullah ibn mas'ud zainab matar abdullah ibn mas'ud ko ita ba za ta ba da sadaka ibn da ce to ai ne na fi cancanta ki baiwa wa sadaka ko da annabi ya umarni mata ku ba da sadaka sai ta ji a'a da zai ka biya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tattabiya annabi ce kwarai kuwa mijinki shi ya cancanta ki fara ba sadaka eh ga kike samu da hada sannan kuma ga zumuntar da tsakanin ku da auratayya وجابر أخو حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وأسمع حديث أبو هريرة قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي في حديث سلمان ابن عامر حديث حسن إيه، حديث ابن حسن عموما كنا والرباط هي أم الرائح بنت سليم رباب بنت بنت سليم تجي إيه، رباب بنت سليم cewa hiya ummur ra'ihi ba ummur ra'ihi din ce bint sulaiman rabab bintu sulai to wace ce raba abin ita ce ummul ra'i wato uwar abin arra'i wa haka da rawa sufyan as-sawri an asim cewa haka sufyan ibnu uyayna ya rawaito wannan hadisin daga sulaiman ibn ahwal eh, al-asim sulaiman asim ibn sulaiman al-ahwal an da bintu sirin an rabab عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهو هذا الحديث cewa yadda sufyan al-sauri ibn uyayna ya rawaito a nan to shi ma sufyan sauri ya rawaito da asim ibn sulaiman al-ahwal kenan sufyan ibn uyayna ya samu taba'a na sufyan sauri cewa hajjaj shi يا يوحي ابن عيينة مسابع فيما رويت حديثا ذا سليمان عاصم ابن سليمان الأهول عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباط أما شيء بأما شيء الرباط آه، بنت سليمان وقد حفصة بنت سيرين سي سلمان ابن عامر كتب ذاك ونن بيزما سوكا ذا ونن حديثه wani lokaci kenan asim yana ruwaitowa ba tare da wasuɗar Rababu ba daga hafsa bin sirin sai salman ibn amir wani lokaci kuma sai ya saka ar-rabab wajita sufyan as-sawri a ibn shi ne shine ibn tirmidhi a naqad inda inda yi. game da wannan hadisi wato abin da ya shafi ulumul hadith shine ke riwayar sufyan al-thawri da sufyan ibn uyayna a sahu wato ya fi inganci na sanya rabat binta sulai a cikin isnadin ya fi inganci cewa a ɗebe rabat binta sulai wa haka za rawa ibn aun wa haka nan yadda sufyan al-thawri da uyayna ibn uyayda suka ruwaito to an samu riwaya kuma ga abdullahi ibn aun da hisham ibn hassan dukkan su ga hafsa bint sirin an rabab bint sulaim an salman ibn amr saboda haka malamai hudu kenan suka ruwaito tare da ambaton rabab bint sulaim ga sufyanani ibn uyayna da sauri ga abdullahi ibn aun ga hisham ibn hassan dukkan sun ruwaito tare da ambaton raba amma shi shu'uba sai ya kaɗaita da ya ruwaito shi bai sanya raba binti sulai'i a cikin isnadin ba wallahu a'lamu Ba ma ja anna fil da haqqan tuwa zakka hadisan da suka yi magana cewa bankin zakka ta farilla fa akwai wani haƙƙi kuma fa a cikin dukiya حدثنا محمد بن احمد بن ابن مندويا كو ابن مدويا آه، محمد بن احمد صدوق نيور مالبا حديث قال حدثنا الاسود بن عامر آه، شوف ما ثقة عن شريك شريك ابن عبد الله بن النخعي فيما صدوق أما لو كشندا ya jibinci alƙalanci to sai ya samu istilafi hmm. ana fi hamza to abu hamza arrabu an sha'abi shi ba'if ne wani malamin hadisi ana sha'abi shi na amir ibn shirahil الشعبي يقوم ثقة فقيه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ta ce تتي na yi tambaya. aw su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an zakata game da zakka fa qala sai inna fil mali la haqqan siwa zakka ai ba wannan zakka ai za ku tambaya ba ai ban cin zakka ko wani hakki ma a cikin dukiya ثم تلا هذه الآية التي في البقرة سادة سيكرت cikin آية في البقرة سوى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وآتى المال على حبه ذوي القربى kenan bankin mutum ya ba da zakka ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين تغشي وآتى المال على حبه ذوي القربى اليتامى واليتامى وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة تو أن أمتي صدقة سوجي cikin ayar وآت المال على حبه ذوي القربى can gaba kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wasa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata kima wal munquna bi adhihi idza ahadu kenan zakka guda biyu ke farilla da kuma tanafila kada ka farilla da sadakar nafila saboda haka bayan mutum ya ba da ta farilla zai ce wato shi kenan babu magana wata zakar fila kuma an bayan ko? dawa da sai dai wannan hadisun da ikon ne saboda halin abu hamza eh, malamin sharif ibn abdullah kuma ɗalibin ash-sha'abi to Abdullahi ibn abdullah ibn abdurrahman الدارمي إلى صاحب المسند ثقة ثبت حافظ قال أخبرنا محمد بن الطفيل Eh, shi ma saduku ne wurin malaman hadisi an sharif an dawo da isnadin wanda ya gabata ko na matattaran su sharif ibn abdullahi an-nakhai saduku ne an abi hamza da shi rawi abda'if din ya kuma faduwa an amir shine ibn shurahi ash-sha'bi shi ma thiqatun ne an فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil mali haqqan lalle akwai wani haƙƙi a cikin dukiya tuwa zakka bankin zakka wato akwai sadaka ta nafila duk dai turke isnadin guda ne shine Abu Hamza kuma da'ifun ne saboda ka dukkan su suna da matsala fara Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yace hadha hadithun isnaduhu laysa bi isnadin wannan hadisin bai kai ba wato bai kai yadda za a yi riko da shi ba wa abu hamza maimun al'awar shi ne abu hamza ne ana ce mai maimun kuma al'a'awar yau ba ba'afu wato malamai na ba a shi a cikin hadisi warawa bayan wa isma'il ibn salim an sha'bi hadal hadis qawluhu yaje to ga inda kuskuren ya tafi bacci shi abu hamza ya rawaito wani hadisi ga sha'abi an samu mutaba'a shine wa bayan da kuma isma'il ibn salim su biyu din sun rawaito hadisi an sha'abi daga malamin shi abu hamza din ash-sha'abi hada al-hadith sun rawaito wannan hadisin suka ce amma magana ce ta ash-sha'abi ba cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta amsu ba saboda haka abin nan maqtu'un kenan ko hadithu ne maqtu'un maimakon marfu'un wa hadha yadda kada yake to wannan ya zama maqtu'un marwi an tabi'i ko to a saku shi ya fi inganci amma cewa da annabi aka an so to wannan da'ifun ne an fahimta ko <coughs> Sosai sai babu kuma wannan abin da ilitihadi ke iya shiga ne ba abin da ilitihadi ke iya shiga ciki ba ne duk abin da ya tafi suke ne ba abin da ya tafi laifi ba ne ba abin da ya tafi kuma idan kai za ka samu sadaka za ka samu za a baka lada ba ko kuma a zartar da kai in waɗannan ne duka da bai yi wasu ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya tafi cikin fahimtar abin da aya ke karantarwa wannan fahimta ce saboda haka duk wani wanda Allah ya fahimta yana iya ba da wannan fawadi sai za da abin ya lura da cewa to Allah ya baki zakka ko wuri biyu wa atal mala ala hubbihi zawul qurba ya ba ɗan uwa ne dukiya duk da yana son dukiyar ala bi ma'ana ma'a ma'a hubbihi duk da yana son dukiyar amma ni ba ke makamu ya uwa ne sai can gaba kuma akai magana والسائلين والصدقاء وأقام الصلاة وآتى الزكاة كما to ga can wa akal mala ala hubbi da wani kurba to can sadaka ta ta tsawaki kenan nan kuma wa atal zakata ya ba da zakka zakatu farilla kenan ashe bankin zakatu farilla wani haƙƙi kuma cikin dukiya to ne ibn sha'abi ya wannan wannan fa'ida to saboda haka wannan maqbu'un ne shine sahihu inda ga sahabi ne aka an so sai a ce mawqufun ko ga annabi ne da sai a ce marfu to shi yasa imam at-tirmidhi cikin naqadin shi yace to hadith ya zama maqbu'un shine asahhu babun ma ja fi fadli sadaqati da hadisan da ke magana akan falalar abin nan sadaka idan ka ce sadaka to zakka ita azaba gaba gaba حدثنا قتيبة بن ابن سعيد ابن جميل ثقة يثبت قال حدثنا الليث بن ابن سعد فيما ثقة حافظ كما فقيه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري فيما ثقة عن سعيد بن يسار فيما ثقة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول abu hurairu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin babu wani wanda zai yi wata sadaka min tayyibin daga tsawurwuri na halatta sharaɗin fake ne ka ba da sadaka daga ina ka ɗauko abin da ka ba da sadakar daga tsawurwurin da kai na halatta ba na haram ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya ce dalilin da ya sa fa ce min tayyibin din nan don wala ya yaqbalu Allah illa tayyiba Allah baya karba sai abin da yake mai tsarki ne don inna la tayyibu la yaqbalu illa tayyiba to duk wanda ya haka nan illa akhadha ar-rahmanu fa sai sai ubangiji mai rama ya karbi sadakan nan biya binihi da dama da hannun dama annabi sallallahu alaihi wasallam ce wakilal eh, yadaini yaminu wakil kan yadaini yaminu Allah subhanahu wataala hannaye biyu gare shi kuma dukkan su dama ne babu hagu cikin su na fahimta ko ya muka yi muka sani daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ke kada su wa eh in ka ce Allah bai da hannu mu ce to mun kan manzo mu ya faɗa mana cewa yana da hannu in kai kore mishi hannu to ranar alkiyama Allah ba zai saka gaishe don kai ubangiji kamar hannu ne kuduru ne eh ba mu ko ne ba kuduru bane eh ne hannu ne <laughs> kuma Allah ke bal ya dahu mabsuda ta da yin fuku kaifan sha ya Allah guda biyu shimfida suke ciyarwa buɗe suke koyo shi ba ba ba ba yana ciyarwa duk ya san da ya ga dama to kai ka zo ka ji Allah bai da hannu an ce yana da hannu an kama zafi da mutum to wannan falsafa mu ba ta mutu ba eh mu mun imani da Allah abin da ya karanta cikin Qur'ani da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu hmm. <coughs> ya yahudu za ku ce yadda Allah ya maglula kai ka zo ka ji Allah bai da hannu eh da kwarar yahudu sun ce hannun allah maglula cikin hukumin su da wata marwaci ne sun can bakin abin da suke nufi ke na ɗaɗɗar mai an wani allah ce a ƙarya suke ya dafu ba ma ya dunguda ba ya dafu hannaye ne duk mabutu da zami suke su yana ciyarwa kai bai sha duk yadda ya gada ba yadda Allah ko kowa ne yi to cikin ƙur'ani ko ina Allah ya tabbatar da kai ne hannu daga cikin sifofi na halitta ya tabbatar da kai ne hannu sifofi ne sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da haka ne eh, yace inna qulubal ibad baina asbu'ain min asabi'ir rahman duk gaba ɗaya zukatan bayi kamar zuciyar mutum guda ce da tsakanin yatsu biyu na yatsu ubangiji mai rahama to kan dubu ha kai fasha yana juyar zuciyar duk yadda ya gada ba ya sa masu abu kaza ya ɗebe masu abu kaza ko ya sa ma kyaman kaza ya sa ma marmarin abu kaza duk wanda aiki ne da Allah wannan ya to kwarai ko to saboda haka Allah subhanahu ta'ala shi ke karɓa kamin wanda za ka ba sadaka ya tara hannu ya karba to sadaka ta shiga hannu Allah ya karɓi sadaka wa in kana tamratan ko da kuwa dabino ƙwara guda ka ba su wa sadaka kakka ji ba wasu ya ɗauki wani abu mai yawa an bayan tukuna za a samu wannan ladan Allah bai rai da kaɗan saboda haka mu bar rai da kaɗan tarbu fi kaftar rahman wannan sadakar da ka bayar da ubangiji ya sa hannu ya karɓa to tana nan tana ta girma tana nan tana ta girma fi kaftar rahman cikin tafi ubangiji mai rahama hatta ta kuna azama min al-jahannam har wannan sadaka ta zama mai girma a wajen a babban dutse ranar alkiyama kamar yadda zai cikin hadisin jabir thumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla jabal bayan ubangiji ya karɓi wannan sadakar zai zai ya tare nan sadakar nan sai ce mai fi tarbu fi karɓar rahman wannan sadakar tana girma cikin tahin ubangiji wato cikin kulawar ubangiji saboda me za a yi tawilin a kafin rahman cewa kulawar ubangiji saboda wancan hadisi thumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu sai ubangiji ya tare non wannan sadaka kamar yadda ɗayan ku ke so ɗan gurgumi ya ɗaure yana reno har ya kai da lokacin da za a sayar a yi bukata ko a yanke a yi bukata ko da ranar alkiyama ka cewa za ka je alkiyama a ce ga ladar sadakar da ka ba lokaci kaza ta ce ya Allah mai izgili Allah ya ce yau ai ba ranar izgili ba ce eh. kama yi rabbi a dukkan ko na hadisi ma ya kawo kira kama yi rabbi a dukkan falu wafu au fasilahu nan ce falu kananan dabbobi ke awaki tumaki cikin su za ke samun yan burgungun mai ko nan ce fasir dan unguya ko ka ce ɗan maraki ko ka ce ɗan raƙumi na fahimta ko mutu ya ce sai ɗan abin da maraki ya ɗaure ya ta kiyo ta kiyo wata kila bai ya so bai ko wuce dubu ɗari ba amma miliyoyi shi zai ta ya sai miliyan ɗaya da wani miliyan biyu saboda kiwon da yi to haka ubangiji ke renon sadakokin da ake bayarwa amma sharaɗi sadakar na fata zama halal saboda haka sadaka na da falala kwarai da gaske قال أبو إساك وفي الباب أولا بعد أقول حديث الآخر سامو عن عائشة رضي الله عنها وعلي بن حاتم وعنب بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بنت ابن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة ابن حسين كنا رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حديث إن قلتشي وحدثنا أبو قريب muhammad ibn al'ala ala nan ya gane duka da kinayar da sunan to shi ma suka ne wurin malaman hadisi na hadathna shi ne ibn jarrah ibn malik abu sufyan ar-ruasi shi ma sifatu ne faqihun qala hadathna abba ibn mansur sai kuma saduku ne wurin malaman ilimi ala hadathna al-qasim ibn muhammad ko ibn abi bakr sikir kinan dai daga cikin fuqaha madina as-sab'a sami'tu abu hurairah radiyallahu anhu yaqulu abu hurairah yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah yana karban zakka sadaqa wa ya'khudha bi kuma da daman yake karba fayurabbi hali ahadukum sai ta nan sadakan ga ɗayanku don amfanin ɗayanku amma yurabbi ahadukum mukurahu kamar yadda ɗayanku ke renon ɗan dukushi har ya zai girma hatta inna luqmata la tasiru mithla uhudin ko duk da loma guda da zaka ba abi dabba to wannan loma za ta girma har ta kai abin da misalin dutsen uhud to saboda haka kar mu yi wasa da yin sadaka ba sai ka tara tukunna za ka ba da sadaka ba cikin kira ake tsari saboda haka in ka samu naira ɗari yau inda naira ɗaya ka ba su daga kai kuwa ka je ka ci abinci saura ka yi tutu cikin masai naira ɗayan nan da ka bayar za ka iso lahira Eh, naira eh, tara <laughs> eh, <laughs> da kai da canje ke wannan ba ta da kata ba iyaka ka ci in na sha ne ka sha ka yi tsari in na ci ne ka ci ka yi tutu shi ke nan an gaba amma naira guda da za ka ba Allah to wannan naira ce za ka yi suwa lahira wata zai ku zalik gaskiya wannan labari da mazo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi fi kitabillahi azza wa jalla yana da cikin littafin Allah Allah ce alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat ko alam ya'lamu wa shin musu sani ba Allah anna Allah cewa lalle ne Allah huwa yaqbalu tawba shine ke karban tuba an ibadihi ga bayinsa wa ya'khudhu sadaqat kuma yana karban sadakoki sannan da ce yam haƙullahu riba wa yurbi sadaka. Allah na ɗebe ma riba albarka almakar ne shahewa amma wa yurbi a sadaka. yana ƙara wa sadaka albarka riƙi riƙi riƙi riƙi riƙi riƙi riƙi A الزيادة wannan ma ƙaruwa da kuma ناسو kamar idan ka diga eh, kalanzir nan ya zuba sai kama ta hiya ko riba kenan <laughs> in tsiro ne kuma sai ga yana ta hiya sama yana ta girma duk dai riba kenan eh, wa tun min eh, riban li yarbu fi amwalin nasi فلا يربو عند الله وما تكن من زكاة تريدون وجه الله التي فأولئك هم المضعفون kun ba da dukiya don riba ko nan ku samu interest a nan duniya to fa la rabu inda Allah wannan dukiya ba ta karuwa a wurin banki <laughs> amma wanda kuka ba turiduna wajh Allah kuna neman eh, sakamako daga wurin Allah to fa ulai ka humul mud'ifuna su ake rufi iya muku lada abu isa عيسى أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأن حديث gantacce ne. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوا هذا يتي أرويت إن وانا حديث لكن عن عائشة رضي الله عنها وقد قال غير واحد من هذا العلم wasu daga cikin malama abuta ilimi malami ba ɗaya ba ba biyu ba sun ce ko fi hadal hadis cikin wannan hadisin wa ma yushbihu hada da kuma duk wannan hadisi da ya kama da wannan mina riwaya na riwayoyi mina sifa cewa suna daga cikin sifofin ubangiji hadisan da ke karantar da sifofin ubangiji na cewa ubangiji na da hannu ko sannan kuma yurabbi yana reno da sifofi ne na ubangiji ko shi ne rabbul alamina ko ba ta ba aiwa shi ne mai renon talakai duk gaba daya ubangijin su mahalicin su kenan sannan kuma shi ne mai renon su wa nuzulur rabbi tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama ila sama dunya da kuma saukowar ubangiji a kowane dare idan ya rage sulusin karshe eh, kenan ko ila sama dunya zuwa ga wannan sama ta duniya ta ubangiji ya saukowa saukowa wanda ta dace da shi ba tare da wani ya san cewa cikin wacce sifa yake saukowa ba wanda ya san wannan farki shi subhanahu wa ta'ala qalu suka ce me ah, qad tathbutu riwayatu fi hadha wa yu'manu biha wa la yatawahhamu yake tathbutu riwayatu riwayoyi suna tabbata wato ana inganta waɗannan riwayoyi fi haza a cikin irin waɗannan riwayoyi da ke karantar da sifofin ubangiji sai dai a inganta su wa yi kuma biya a imani da su wala yi ta wahamu ko ba a tuhumar komai a cikin su na cewa yaya abu kaza zai iya kasancewa wala yi kalu ba? kuma ba a cewa da a'ana wani ya gare nau da mina suka sukari da kasari ko ko da harawa ko ko da dusa wannan ta bata taso ba shi ne mahalicci komai da kowa haka za ruya an malik haka aka ruwaito ga malik ɗan anas wa sufiyan ibn uyayna da sufiyan ibn uyayna al-hilali wa abdullahi mubarak da abdullahi ibn mubarak annakum cewa su qalu sun ce fi hadhihi al-ahadithi game da waɗannan hadisai da ke magana kan sifofin ubangiji suka ce mai amin ruha bila kai wato ku fassara su yadda suka zo ɗin nan ba tare da kun tambaya kai fa yaya ne wannan abin zai faru ba ya kabalu hafi ya biyu yana karɓa da damar shi ka ce yaya hannun allah yake a'a wannan ba aikin ka bane shi yasa imam malik da kai mai tambaya ar-rahmanu ala al-arshi stawa kaifa stawa Allah ya ce cikin alqur'ani ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah mai jinkai ya daidaita eh, sama al-arshi ko ba a cewa kan al'arshi sai dai sama saman al'arshi in ka ce kan al'arshi a ka'aba a za kan tebur din da ke amma ka ce sama ba sama dai ga tebur ko kuwa sama ko a ne dai sama da yake gare ko a ga ce kan tebur ba an da ko to waɗanda a zai ke kwance musu kai na ce kan ya daidaita kan al'arshi to ga ce kan al'arshi za ka samu wani rudu sama al'arshi to sama al'arshi na fadda ga al'arshi zuwa da Allah ke ba wanda ya sani ba wanda ya sani amma dai sama al'arshi yake na bayyanta ko sai da kawai ba malik tabbai yi ba malik ya ce alkaifa gairu majhul duk wanda yake balarabi ko eh, in aka ce mai al-istiwa al-istiwa ba abin da an jahilitacce abu ne ga duk balarabi duk balarabi ya kada wani ko walkai ma'azayar ma'aku ya yaya daidaita kuma ba wani hankalin da ya ita sanin wani yadda ya daidaita sannan wal imanu bihi wajib abrike ko ah, sannan wasu ala abu bid'a ka yi tambaya ya ya ubangiji da yake sama da arshi bid'a ce an fahimta ko ne ya ce wa zunna anta sahibu bid'a ce na zaton dan bid'a kake hmm, ina ya agaje suka ce ga mu imam maliki ta ce da shi wannan makaranta <laughs> bayan bane an fahimta ko da saboda haka wajib ne imani da wannan kai daga cikin kudubobi ko ka ce kudubar ba sarki musulmi muhammad bin ya kai ya zo da abin wannan din duk da su wannan bin tafwir tafwir da suke yi mutlaqan amma duk da haka karantarwa ce ta ala sunna ko ina cewa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu العليم بالجزئيات والكليات الذي استوى على عرشه استواء يليق به بلا كيفية سوى استواء يليق به بلا كيفية ya daidaita sama al'ashi daidaita wanda ta dace da shi ba tare da tambaya kuma a a daidaita suke ba ɗan fahimta ko? ɗauke musulman hamadu bello ya ta wannan cikin hukumomin juma'a وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة يجد فسرا ما لبيك ندر فعل السنة والجماعة وأما الجهمية أما كو جهمية متعنى جهم ابن صفوان مقو يا بايش فأنكرت هذه الروايات sun yi musu waɗannan riwayoyin waɗanda suke kawo sifofi na Ubangiji wa suka ce haza ta shibihun ai wannan kamanta ubangiji ne da halittun shi in aka ce Allah ga da hannu an kamanta shi ke ko da halittun shi to wacce yana da hannu ba shi ya wace makan shi ba ba wani ya magana ya jirgina ga Allah ba Malle ta yi wannan magana ba ta dace ba da kai ne ya wannan magana ko ba wa cikin hadisi kadai ba balle a ce a'a tun da cikin hadisi ne inda haka ne ai da alkur'ani ya zo da shi to alkur'ani ya fara zuwa shi tukunna kuma aka sauko ma annabi sallallahu alaihi wasallam az-zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi domin qur'anin ne hadisin yayi bayani abinda alqur'ani ya kunta wa qad zakara Allahu azza wa jalla fi ghayri mawdi'in min kitabihi Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wurare da yawa shi ya ma'ana fi ghayri mawdi'in ba wuri ɗaya ba a cikin alƙur'an littafinsa ya ambaci mai Aliyadu. ya ambaci aliyadu Yadu yadullahi wa qalu wa qalat lahu bi yadillahi maqlula ghullat aydihim Allah ce ko sai musu raki to um, sannan da Allah subhanahu wataala yace yadullahi fawqa aydihim ko sai uh, wa sam'a sannan as-sam'u wal basar wurare da bijjik to waɗannan wuri da jihamiya da asariya sun ba su mutum wannan saboda haka daga cikin sifofin ubangiji da ake ambatawa za ka ji ake asami'u samiu ko wasam'u samu wal-basaru ta'ala sami'an wa وقوله ta'ala basiran. ko sifofin guda 20 kadai suka yi dade ko guda 20 din ma nanatawa an kai ta yi. القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وال والأبو والكلام والحياة والعلم سوكي نصفه في الغدابة سواك جنجلا مع الله سكارة دا الوجود كو تاو to الوجود suka ce sifatun nafsiya kenan sifa ce ta zati da kuma asalbiya da saboda haka sai suka tudda waɗanda suke ganin cewa ba a siffata ubangiji da shi saboda mai kuwa ce mai meji ji ne mai gani ne suka ce to ba za alkur'ani ya ambata ba to ba shi a dalilin su ba inda haka ne da sun tabbatar da eh, cewa Allah na da idanu da sun tabbatar da Allah na da hannu da sun tabbatar da Allah na da ƙauro ko amma duk ba don shi ba ne suka ce wannan ne zai yi kowa duk wani mahalicci mahalicci ne Allah zai yi wa kuma a ce bai ji idan bai ji to da waɗannan halittu duk da ba su samu ba in kuma bai gani kuma da ya zama makaho kenan in kuwa da makaho ne to da bai iya halittun ga da ba magana fa suka ce eh kalam mai magana ne ai ba magana ya zama bebe in ko ya zama bebe to da duk da iya halittun ga dai ba saboda haka ba qur'ani ne dalilin da suke kafa hujja akan cewa Allah mai magana ne don alqur'ani ya ce kaza mai ji ne don qur'ani ya ce kaza mai gani ne don qur'ani ya ce kaza ba nan ne hujjar su ba falsafa a hujjar su kawai ilmul kalam da ilmul kalam suka tabbatar da waɗannan sifofin amma ba da dalilai daga cikin Alƙur'ani ba inda dalilai daga cikin Alƙur'ani ne da duk sifofin da ƙur'ani ya ambata da sun yi kauye da sun yarda amma ta hanyar ilmul kalam suka tabbatar da waɗannan sifofin waɗanda ilmin kalam kuma masu ilmin kalam din sifofin da ƙwaƙwalwarsu ba su ɗauka cewa ya dace a jirgin ba ubangiji ba sai suka kore mai a ce ubangiji na saukowa saukowa a tsuntsu ke nan ke saukowa subhanallah nan ce Allah na sama ce a yana dai ko da zai ce ilahi yas'adu al-kalimu tayyibu bar rafa'ahu Allah ilayhi <laughs> kuma ku ce wadda ce to waɗanda suka ce ba su yadda Allah na sama ba yadda da ke Isra'i da Mi'raji da aka yi baki. wanda iraji sun yi aka da annabi wurin allah ke nan sama ɗin ke dai sau kuma ce saboda mene ne suna addu'a kuma suke mika hannu sama eh da ina wasu ke mika hannu ba inda allah ba na bayan Allah saboda ka wajibi ne mi kawai ga Qur'ani da Sunna to su fata awwalatul jahmiyyah hadhihi al-ayat duk ayoyi da suke da sifofi ne sai jahmiya suka yi tawili tawili shine fassara abu ba tare da dalili ba shine sa ake mutum ya yi tawili fa fassaruha ala ghairi ma fassara ahadul ilm suka fassara ba yadda ba abuta ilmi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka fassara ba wa qalu suka ce inna allah lam yakhluq adama bi yadihi ai allah ba da hannu ne halicci annabi adam ba Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa cikin alqur'ani ba eh? eh lima ma ma'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya to وقالوا سكت إن معنى اليد ها هنا القوة سوى إذا كره نينا يا بتي النبي آدم سو وقال إسحاق ابن راهوية إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد ai inda za a ce wane ya kamanta Allah da mutum ya ce hannun Allah kamar hannun mutum ya da ga hannun mutum haka haka hannun Allah shi to yace wanda yace haka nan shi za a ce ya kamanta Allah da mutum aw mithlu yadin ko kuwa hannun Allah irin misali hannun mutum yadda hannun mutum da yake haka nan nayi aw sam'in ka sam'in ko ya ce jin da Allah ke yi kamar jin da mutum ke yi ke nan, au aw mithlu sam'in ko irin jin da mutum ke yi amma ba haka nan ba ne saboda me kuka tabbatar da Allah na da rayuwa kuma dan adam shi ma na da rayuwa amma rayuwar ku daidai ne Allah na da zati adam ma na da zati amma zatin su daidai ne a'a to haka nan duk sifofin da za ka ɗauko wanda aka jingina mu Allah Allah mai ilimi ne ta adam ma yana da ilimi amma ilimin su daidai ne to saboda haka sai ka hutar da kanka Faiza idza qala kam um, shi ne ce yau. Faiza qala sam'un ka sam'in aw mithlu sam'in hada tashbihu in yake jin ɗan adam kamar jin ubangiji ne Ta wannan ya zama tashbihi wa amma idza qala kama qala Allah ta'ala idan yace kamar yadda Allah yace yadun wa sam'un wa basarun yace yadun ubangiji yana da hannu yana ji yana gani wala ya kai kaifa amma bai ce ga yadda yi hannun nan yake ko ga yadda jin yake ko ga yadda ganin yake ba wala ya mithlu sam'in wala ta sam'in bai ce irin jin ɗan adam ko kamar jin ɗan adam ba fa hada la yakunu tashbiha wannan to bai kamata Allah da mutum ba wa huwa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ce ne cikin kitabihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir laysa shay'un kamithlihi wato babu wani abu da yake daidai da ubangiji ko ake wani mai ilimi ne to ilimi ne ba daidai yake da Allah wani na da rayuwa rayuwa ce ba daidai take da Allah ba duk abin da za a ce wani ɗan adam na da ko wata daga cikin halitta ubangiji na da to ba irin na Allah kiya amana laisa ka mislihi shay'un wasu malamai suna ɗaya da ka ita laisa shay'un mislillah babu wani abin da yake abin da misalin ubangiji amma duk da haka wa huwa shi Allah nan as-sami'u mai ji ne al-basir kuma mai gani ne sai tabbatar ma kai ne ji da gani amma ba irin jin dan adam ba ba irin ganin dan adam ba yaya jin yake yaya gani yake Allahu a'lam wani tambaye ka yaya hannun Allah yake kace ka da akwai Allah eh na yadda ka ce to siffanta mini yadda Allah ya in ka siffanta mini yadda Allah ya da ka ga akwai Allah ni ma zai hada maka da hannu ne abin da ko to zai iya siffanta maka yadda Allah yake ce ga halittar Allah yadda take kinyawa sai dai ta yace kul huwa Allahu ahad ta yace kuma yadullahi mahmud eh, bal da mabsuta sahi shikenan Ta kare da shi to saboda haka wajibi ne mun kawai ga Allah subhanahu wata'ala gane da sifofin ubangiji abinda ba mu da tsinkaya gare shi kille ne yana daga cikin asar'iyya waɗanda labarai da Allah subhanahu wata'ala yake ba mu na cewa eh, imani yana daga cikin imani da fita, imani da littafin Allah da kuma yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin littafin Allah kai imani da duk labarin da ke cikin gaskiya ne kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai imani da shi labaran da ya zo maka da shi ka tabbatar da cewa gaskiya ne hukunci hukuncin da ya faɗi maka ka yarda da su ka mai kauya ka imani da su kenan amma ba ka ban gaskiya kana shakka ga abin da yake inganta a hadisi ko kuma ƙur'ani shi da ke qat'iyyun ne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 in za a yi tambaya ne ba a cikin